Mutane 1,200 da suka hada da mata 600 maza 600 ne cibiyar nazari da bincike ta Afrobarometer ta tuntuɓa a yayin binciken da ta gudanar a yankuna takwas na jamhuriyar Nijar a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin cin hanci a wannan ƙasa. Kashi 60 daga cikin 100 na 'yan Nijar na ganin cin hanci ya yi katutu a galibin fannoni na ofisoshin hukuma. sai dai jami'an jandarma da 'yan sanda ne ke kan gaba wajen aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a in ji wannan rahoto ali bako na ɗakin binciken lasdel mamba ne a cibiyar afrobarometer plus de 60% des nigériens pensent que l'administration nigérienne est corrompue et que la corruption touche particulièrement les gendarmes et les policiers to ke matsayin 'yan nijar a game da bayanan da rahoton na afrobarometer ya kunsa abdu mamman lokoko na shugabancin kungiyar rosen ni ina shi mu a stl don saboda eh, suna da ƙwararren ma'aikata kuma suna aiki daidai gwargwado zuwa ci gaban ƙasanmu amma ni ga gani mutane 'yan tsiraru ne waɗanda suka ba da amsa 'yan an ka duba yadda muka miliyan ashirin muke sanin kowa na yau cin hanci da rashawa a shi ƙasar Nijar kowa ko mahaukaci bai cewa babu shi gwamnati na nashi ƙoƙari amma waɗannan da suka wurin da aka haɗi kamar holusai jandarma da duwan wannan ba nan ɗaya na ba duk ƙasashe na duniya an san da in ka dubi da mutanen su ke eh, rayuwa kana sanin ba dai hakkin su bane a cewar malam sumaila akwai kamshin gaskiya a tare da wannan rahoto na afrobarometer sai ku ga minista cikin ma'aikatar shi ake zuwa ana cin hanci ba hudda shana nan ko kuma ma'aikaci an kama shi an ce ya ci hanci ya shiga cikin harka an cin hanci kawai an kai shi kaso ne ya huta wata guda wata biyu sai a huddo shi waje kenan ya dawo kuma ya ci arziki ya tayi yanda yake so kuma banda gobe kuma sai a bashi wani makami kuma dan shi ne mu yan Nijar ya kamata mu tashi kuma gwamnati kar ta sa siyasa cika abu ita ke uwar kowa babu wani son kai kawo yanzu ba wani martani daga wajen hukumomi a kan wannan rahoto to amma a watannin baya ofisoshin ministan cikin gida da na shari'a sun shirya wani taro wanne ya haɗa jami'an tsaro da masu kare hakkin jama'a a nan ya mai, domin nazarin hanyoyin magance matsalar cin hanci akan hanyoyin zirga-zirga a ci gaba da ɗaukan matakan kawo ƙarshen karɓar na goro daga hannun talakawa ɗabi'ar da ake ganin a halin yanzu ta shafi kowane fanni na harkokin yau da kullum a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.